mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na ɗaya. Allahu Akbar. Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gakido. Marafa ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alƙur'ani mai girma kafin fitowar mala. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وما منعنا أن نرسل بالله عما كذب بها الأولون وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أهاب بالناس الله والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق جبينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن خرجني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا الله أكبر قال ذهب فمن جزاك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وكفى ممن اتبعك منهم بصوتك وأجلب عليهم بخالك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ويدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله أكبر لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله أكبر الله العليم إن الحمد لله الله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره الله أكبر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكرر إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله أكبر bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi da Allah ya tara mu a nan cikin garin zuru a wannan rana ta litinin wadda ta yi daidai da sha biyar ne ko sha shida sha shida ga watan shida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da nawa albashi kamar da kamar da na jiya ya na fa'i ya faɗi goma ga watan biyu miladiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam in lissafin ya inganta shekara ta dubu biyu da ashirin ga a wannan fita ta musamman wacce shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatu sheikh muhammad sani yahaya jingir ya jagoranto mu ya haɗo mu gabar da yamma kudu da arewa ya ce mu zo mu jira a jihar kebbi hmm. don mu gani don mu ganin ma'idanmu ayyukan addini da wannan kungiya take gabatarwa don haka muna ƙara mamalan addu'a bisa wannan aiki da aka fito kuma ya Allah muna tawassuli da wannan aiki na alkhairi da muka fito yi ƙarƙashin jagorancin shugabanmu Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu na haihuwa da iyayenmu na addini. Amin. Amin. Allah ka shigar da mu ka shigar da zuri'ar mu. Amin. Allah ka tsare mana imanin mu da mutuncinmu. Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira. Ya Allah muna roƙonka darussan da muke badawa yau da kullum. Allah ka azurta mu aiki da abin da muke karantawa na Alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sheikh Abubakar Mahmud guni da Sheikh Ismaila Idris waɗannan iyaye masu albarka da suka yi gagarumin aiki muka zama yadda muka zama muna masu addu'a Allah ya saka masu da alkhairi. Mujaddadi Shehu Usman Ibn kodiyo da ɗan uwansa Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello da sauran almajiran da suka yi aiki na musamman aka jaddada sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah muna tsara roƙonka allah yi masu sakayya da alkhairi kuma ka yafe masu dukkan laifuffukansu da kurakuransu wani mawakin hausa yana cewa idan mutum zai sallah ya yi domin Allah in bayi ya bari don kai mai amadu sai an ɗauka mashan kakanta. yana wasa saddauna ne saddauna jikan shehu usman ɗan fodiyo ne saboda haka yake cewa mutum in yana sallah ya yi domin Allah in baya ya bari don kai nai Amadu sai an ɗauka mashan kakanka kai ka ce mawaƙin nan ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda duk ya sunanta wata sunna kyakkyawa a musulunci yana da ladanta kuma yana da ladan duk wanda ya aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama haka wanda ma ya sunanta mummunar sunna a musulunci to yana da zunubin ta da zunubin wanda biye aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama. Don Allah, kare mara ita mala. Dangane da wannan gaskiyar magana waɗannan kiyaye masu albarka sun yi aiki kuma ga shi Allah ya azurta mu da halifan Sheikh Ismail Shirin Sheikh Muhammadu Sani Ayyajin yanzu wasu daga cikinmu wasu matasan da ke cikinmu a tsaho wannan da muka ina kallon su muna isowa sun kungiyar sun kwanta suna bacci amma muna isowa ana gabatar da sallar magariba da isha'i malam bai koma ɗaki da ya ce mu taso mu fito zuwa cikin wa'azi to in ban da shugabanci inda tafiya ce aka fita ta kasuwanci aka yi wahalar nan ai ana zuwa in aka fara barci ba za a tashi ba zai gobe muna fata Allah su da hana su wata ala da fatawa a malam da alkai wani da muka samu da kuma jingir wani lokaci ne albarka gaban kungiya ya amfani da shi ya isar da sakonni. Dubi eh? darasi da Sheikh Abdulrahman Isa ga ya amfani da shi ya isar da sakonni masu ɗimbin yawa. Dubi Sheikh Talha Abubakar Hakimi inda ya zakulo wasu abubuwa. Ni ban san gaggawar da matasa suke yi ba. wai yaro da ya dan fara buɗe ido da karatu sai ya ɗauka wai wata matsala da ya gani kamar ba wanda ya taɓa ta sai shi san da matashin karatu da matashin ƙarfi da matashin kuɗi da matashin mulki duk gani suke kamar za su yi abin da ba taɓa yi ba kuma ba su san kafin su zo ba an wuce ma wannan guri duk kuma kana da ka taɓa ne ka ta a ka gano ta to kafin kai ka karanta ta wasu gwaraza sun karanta wannan gurin kuma sun bi sun kai sun kawo sun tashi abin da ya inganta a kai wata rana muka yi bakon wani matashi a garinmu an zo an gabatar da shi sallar a zuwa kawai sai shigo gudun tsayawar liman da takalmi a kafaci zai limanci sai wani ce aka ramakan lahu ka manta baka tuba takalmi bai ce a ba manta ne ba hadisi na karanta zan Allah ya ce salluti ni aliku wai ya karanta hadisi manzon Allah ya ce ku yi sallah cikin takalman to za a yi wata hayaniya rike a a'a sai na dabara sai na gabatar da wani na ce mana limanci na ce shi ya dawo cikin sahu da aka idan da sallah sai na to da Allah ya ƙara mana bayani akan yin sallan nan da takalmi don ke eh, in duba cikin bulugul marami shafi na kaza dubu na kaza akwai hadisi mai lamba ta kaza ruwayarwa ne duk ya gama faɗi ke gaskiya ni ma na taɓa karanta hadisin kuma ba ni da shakka hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ce to amma kuma kusa da wannan hadisin ko ka ga wani hadisi wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ya yi sujuda kenan ya kafin ya dawo ya zauna sai aka ga ya miƙo hannun shi ya cire takalman da ke kafa shi su ma sahabbai da suka ga manzon Allah ya cire sai suka cire da aka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su me yasa kuka cire takalman ku suka amsawa manzon Allah ya rasulullahi mun ga ka cire naka sai ce a'a aini mala'ika jibrilu ne ya zo ya gaya mun akwai kazanta a takalmin nawa shi yasa na cire ai da na kawo wannan hadisin sai ta murna yana doki ai na ma ƙara kawo hujjar da na kama kaina sai na ce mashi to dakata idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gatan da za a yi mai wahayi a gaya mai akwai kazanta a takalmin shi ni yanzu in ina sallah in akwai kazanta a takalmi na zai zo ya gaya ku sai ya shiru sai na ce na biyu karka manta masallacin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rairayi ne Na ce amma yanzu duk Allah a masallaci a sa siminti a sa tayar a sa kafet sannan an yi ruwan sama ga taɓo ga tashin jaki ga na kaza ga kashin kare na ma'anabi duk da haka ka tako waɗannan kashi da takalmi ka shigo masallaci in kowa aka ba shi izini ya shigo da takalmi in aka yi wata ɗaya ana shigowa da takalmi cikin masallacin kai ka zo masallacin kai sallah na ce wai ku irin fahimta kuke makaratu ne na manta ba wannan darasin zan ba yan uwa al'ummar musulmi ikon Allah kafin in hau wasu ayoyi nake sahararowa a cikin alkur'ani mai girma sai na koyi wato abin da na fahimci ayoyi suke koya mana idan ka taso ka iske ana alkhairi a gidanku to karka rusa wannan aikin alkhairi kai ma ka tura daga inda ka ga an tsaya yanzu kamar yadda ɗazu na faɗi ƙungiyar nan ta jama'a ke zalata bid'a wa ikamatu sunna tsari ce da ake isar da alkhairai masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin ta. to inda ba a samu gwarzon da ya iya riƙe ta ba ta ci gaba da yanzu ba a san inda muke ba a yau saboda haka kullum in ka iske aikin alkhairi tsora daga inda aka tsaya amma ba za ku fahimce ni ba sai kun ji ayar inna balaunahum kama balauna ashabal janna إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب janna نعم إذا قسموا ليسرمنها مصبحين alƙur'ani mai girma Allah yana ba mu labarin mutanen garin makka sai Allah ya ce balauna balaunahum lalle haƙiƙa mu mun jarrabi mutanen garin makka kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi mutanen wata gona ha wai me ya faru a kan mutanen gonan nan wato yadda asalin labarin yake akwai wani abu da malamai ke kira sababin nuzul ma'ana dalilin kaukar da ayoyi wani dattijo ne mutumin kirki shi ɗabi'ar dattijon manomi ne eh, ba ma shekara idan ya noma hatsi in ya noma amfanin gona ranar da zai yi girbi da yanka sai sa a shelanta cikin gari sai ya gayyato fakirai da miskinai da marayu da sauran mabukata ya gayyace su gonar to idan ya gayyato su ya yanke amfanin gona sai ya ware abincin shekara ɗaya wanda zai ci sai kuma ya sake ware iri wanda zai sake shukawa a ƙasa sauran raguwa kuma sai ya bar mafakirai da miskinai da marayu da sauran mabukata su kwashe fi sabilillah wannan dattijo haka ya saba yi duk shekara haka yake yi na ma taba ganin wani hadisi da nake kyautata zaton fila kan wannan bawan Allah ake magana hadisin abinda yake nunawa wani mutum ne ya fito zai yi tafiya yana cikin tafiya sai ga alamar ruwan sama da hadari sai shiga wani guri ya fake ruwa ana ruwan nan sai Allah ya jiyar da shi wata kalma a cikin girgije sai ji ana cewa aski hadikata fulan aski hadikata fulan ma'ana shayar da gonar wane ruwa ya doji wannan kalmar to bayan an ɗauke ruwa sai ci gaba da tafiya tun yana tafiya ɓangaren inda aka yi ruwa har ya fara shiga inda ba a yi ruwan ba to amma kuma sai iske wani manomi a cikin wata gona ga shi ba a yi ruwa ariyar ba amma wancan ruwa da aka yi a inda ya fito ya gangaro ya gangaro ya shigo har cikin gonarci ya ɗauki hauya yana tsagawa ya tsaga nan ruwa ya shigo ya tsaga nan ruwa ya shigo ya tsaga nan ruwa ya shigo kawai ga ruwa an yi shi a wani guri amma ga ruwan ya shigo cikin gonarsa a da ya ga wannan sai tuna maganar can da ya ji a girgije sai matsau kusa da shi ya ce bawan Allah da Allah ya sunanka ya ce ah, me ya kawo maganar tambayar sunana ya ce a ah, ka yi hakuri akwai dalilin tambayar sai eh, ya gaya mai turin shi ya ce to wallahi na ji a cikin girgije ana cewa a shayar da gonar ka ruwa don Allah ne ya sirrin haka ya ce eh, ni sirri na shi ne duk shekara in na kwashe amfanin gona ta abinda nike in na ware abincin shekara ɗaya na kuma ware wanda zan sake shukawa sauran kuma sai in ban mafakirai da miskinai da marayu da sauran bayan Allah mabukata ni wannan shine sirri Ko da naga wannan hadisin sai nake kyautata ga kila wannan mutumin ne wannan bawan Allah mai irin wannan ɗabi'a sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya mai ƙarfi tun yana tsammanin zai tashi har ya gane rashin lafiyar nan na mutuwa ne ba tashi zai yi ba da oh, ‘ya'yan shi gaba ɗaya ya masu wasiyoyi cikin wasiyar da ya masu ya kun ga wannan aikin alkhairi da muka saba yi duk shekara ko ina umurta ku ina maku wasiya kar ku daina yi ku ci gaba da yi Allah zai sa ma rayuwarku albarka kuma ba za ku wulakanta ba ba za ku talauta ba waɗannan ne Allah yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yasrumunha bihi. a yayin da suka yi rantsuwar za su yanke amfanin gonarsu da wuri da sassafe to bayan ya gama yi masu wannan wasiya ne ba daɗewa sai Allah ya anshirin shi bayan da Allah ya anshi shi kuma ga amfanin gona ya nuna ya yi kyau to sai babban su ya kira mitin sai aka zauna to ni dalilin da ya sa na kira ku wannan taro so ni ce mu tattauna a yi shawara game da amfanin gonanmu kun san mu ba irin su baba bane kafin da tijan nan kawai shi kenan sai mu noma amfanin gona mai ta wahala kuma a ƙarshe ya ɗiba ya ba faɗirai da miskinai da marayu mu mu tashi ba komai yau dai ga shi ba baba shine nike so mu shawara mu tattauna ya za a yi wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara mafi rinjayen su suka ittifaki kada a bisha su wasiyar mahaifin nan nasu sai wani ƙarami cikin su ce a'a ni ban goyi baya ba gaskiya mu zartar da wasiyar mahaifin nan namu akwai mafita a ciki suka kaka yaro ne ba kama san halin da ake ciki ba saboda haka sai suka ittifaki su je da sassafe da duku-duku su je su yanke amfanin gonar su su kwashe su kawo gida ba tare da sanin fakirai da miskinai da marayu da sauran mabukata ba shi ne suka yi rantsuwa da ya suru munnaha musbihi za su je da sassafe su yanke amfanin gonan ba tare da sanin wa'incan bayan Allah ba me ya biyo baya wala yastaslun kuma abin bakin ciki Allah ya ce wala yastaslun ko istisna'i ba sa yi abinda ake kira istisna'i insha Allahu zan yi kaza gobe insha Allahu zan je gu kaza kwana kaza irin wani ɗan program da wasu ɗan bokon ƙasar nan ke yi waɗanda ba su da addini sai mutum ya yi program na sati biyu rana kaza zai je kaza zai yi kaza zai yi kaza ya shirya program na sati biyu amma ba insha Allahu a ciki shi shine Allah ya ce wala yabdatulun ko istisna'i ba sa yi su ce insha Allah ba sa yi ta wani mutum da na karanta abin nan na ya je kasuwa zai sayo shi sai abokin shi ce ina za ka ne wani ce za ni nan kasuwa ne in sayo shi abokin ya ce ka ce insha Allah ya ce a ah, ga kudin a ajihu na ga yanzu a kasuwa ko na ce insha Allah yace to sai ka dawo kurka nan ya shiga nan kafin ya ita kasuwa ɗan sani ya zara kudin sai da aka gama ciniki da ya laluba ba kudi da ya dawo abokin ya ce ina jaki ya ce insha Allahu an sace da <laughs> ya ga yanzu ya san amfani insha Allah da sunan Allah ya ce wala ya na'am wa qawa alaina qa'ibun min rabbika wa hum na'imun Allah ya ce fa qawa alaiha qa'ibun min rabbika wa hum sai wata wuta mai zagayawa sai ko ta zaje daga da gurin ubangijinka sai ta kone gonar gaba daya alhali suna can suna bacci ba su san Allah ya yi wannan aikin ba me ya faru fa'asbahat kasharin Allah ya ce fa'asbahat kasharin gonar ta zama bakakin kamar gawayi ta kone jiya ya banya mai kyau ga sanin mai ba da sha'awa amma yau kuma ga sanan ta kone ta koma baka tsirin kamar gawai na'am ba musbihin Allah yake to bayan haka ya faru da musbihin sai suka rika kiran junansu da sassafe sai a zo a taba wannan yana bacci wani wani wani tashi muka ji gona tashi tashi Allah ya ce fata na da mutu na? an ulu ala harfikum in kuntum ya yace suna cewa ani gudu ala harfikum in kuntum sarimin ku yi jijjiti ku yi sammako wajen amfanin gonan ku in za ku je ku yanke ajinku sa'ilanci ba tare da sanin fakirai da miskinai da marayu da mabukata ba na'am to kamar da yake al alkur'ani yana da iza kamar yanzu ana nuna mana gaye nan sun taso daga baki sun fito ga sunan suna kan hanyar tafiya zuwa gonar akwai wani abu da ake kira tasbihi tamfili daga masu balaga kamar ga sunan suna tafiya zuwa gonar fantala kuwahum ya tafafatu suna tafiya suna rada suna tafiya suna rada suna tafiya suna rada amma har abin da suke faɗi a rada din sai da Allah ya gaya mana Allah ya dukkan mahal yawma alaikum miskin abinda suke cewa Allah ya dukkan mahal yawma alaikum miskin ku kuskure ku bari yau wani ne ya shiga gonarku abinda suke faɗi kenan a raɗa ya su ya su na'am وغدوا على هرب قادرين suka wayi gari a kan wannan rowar su suna gani kamar suna da iko za su je su yi waɗannan abubuwa na فلما رأوها قالوا إنا لضالون Allah ya ce falon mara auha a yayin da suka ga gonar ta kone kalu sai suka ji a ah, Ina da an sai mun kasa hanyar gonar ai ba hanyar ba da gonar wane ba da muke makwabtaka da shi nan da muke an mu ba can ma muke tsayawa ba mu lido wasa gonar mu ce to me ya faru bayan na hadu sai wani ya ce gonar ce bal nahnu maharumun an je haramta mana ladanta ne Allah ya kona gonar ta zama kamar gawayi don mu ma mun yi yunkurin hana miskinai da fakirai da marayu da sauran mabukata da mun yi niyya a zuciyarmu za mu hana wannan to mu ma shi ne Allah ya haramta mana amfanin gonar ta. منهم ألم قل لكم لولا تسبحون قال حوصته ina rancen karami wanda aka kwado shi ya kawo shawara aka yadda sai ce alam a kullakum laula tusabbihu ban gaya maku ba mu yi tasbihi a goge ma Allah mu bi umarnin babanmu ko ka ji to ga irin ta nan gonar ta halaka me ya faru قالوا سبحان ربنا إنا كنا مر بمختلك ba قبل بعضهم على بعض يتناهم ba ko daidai ne قالوا subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin lalle hakika mu ne azzaliman da muka yi kokarin saba wasiyar mahaifi na'am fa aqbala ko fa sai shashi ya fuskanci shashi suna zargin juna ka san bahaushe ya ce laifi ba da ubangida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Obrigado, Renato.